Haila na ƙara dawowa 'yan uwa game da wannan kuma aiki ne na karfa. Da ba miniyan bayarwa ba amma kuma yanayin jama'a sun matsa kan da Allah suna buƙata a sake musu sirrin karfa na yankan shakoto To insha Allah wannan sirrin karfa dai ana yin sa a ranar da kai insha Allah a ranar za a rawo Idan wa'ansu sun haɗu suna aikata wani aikin alfasha ko kuma kana da budurwa wani saurayi ya zo ya maka ƙaba bayan hige ma gaba to insha Allah in kai wannan aikin za su rabu ko kuma har an baka aure ma wani ya zo ya nuna kuɗi iyayen kuma da yake irin kwaɗayayin nan ne wani ma za ka kalli ya kai tsawon shekara biyar da yarinya yana mata hidima amma lokaci ɗaya a shekara ɗaya wani ya zo iya nuna in karfi sai ya ƙwace a bashi to sai ka nuna wakila ma kai almajiri ne to sai ka nuna ba a isa ba saboda shi almajiri ya girma walakanci yawa wani ma har za ka je yana cewa ba an ce kai almajiri ba ne ka je ka yi abin da za ka yi sai ka ce to ba abin da zan yi amma Allah zai ɗauka min mataki wannan sirrin almajirai a dan Allah a riƙe a jarraba a gwada insha Allahu idan mutum ya jarraba wannan aikin zai wa Allah godiya saboda wannan aikin ina aiki da shi sosai mun fi so mu cire sirri a mutum wanda zai amfani da shi wanda ranar da kai ranar zai tashi to insha Allah wannan dai bakar karfa ne bakar karfa ne to wannan kada samu damuwa ana neman kaji bakake guda uku manya-manya sannan za a nemi ƙoyin bakar kaza gura gurfin ɓoyin bakar kaza akwai bakar kaza da idan ta kinkiye za ta bar wa'ansu gura gurbi masu irin warin nan to za a nemi wannan gura gurfin guda uku baƙaƙen kaji ulik akwai baƙaƙen kaji masu soba ne akwai baƙaƙen kaji masu irin zuma zuma a jikinsu to ba irin wa'annan ba baƙaƙen kaji wulik to za a nemi wannan kaman guda uku idan aka samu wannan guda uku shikenan sai a yanka su idan aka yanka to za a tari jinin kaɗan kamar akan murfin irin jarka murfin irin jarkar manjan nan to za a nemi ƙoyin magurgurfin nan masu warin nan guda uku to sai a ɗan fasa idan aka fasa wannan oyin to kaɗan za a za ka sa wani allura haka ko wani itace ka kaɗa a ciki ka kaɗa a ciki ka tsenyo kaɗan akan jinin nan ka tsenya duka guda uku su ma jinin kazan za a haɗa guda uku amma kuma kaɗan kaɗan shi ma za a tara in ka zo yankawa za ka tara afuwan ana yanka ne a bakin gidan tururuwa a bakin gidan tururuwa idan ka yanka wannan katar gidan jinin to za ka zauna a gabar da gidan tururuwa idan ka zauna a gabar da gidan tururuwan nan to za ka rubuta falfarika farkan faman na kasa fa inna ma kus ala nafsi fal farqati farkan faman na kasa fa inna ma kus ala nafsi sai kai kafa uku idan kai kafa uku wannan sai ka rubuta wa alƙaina har zuwa ƙarshe ita ma kafa uku ita kuma a jere wancan sarka su za ka yi wannan kuma a jere to duk amma kuma da wannan abubuwan da ka tara shine tawadar to za ka rubuta a jikin bakar takarda layu za ka yi guda uku wannan jinin ta waɗanda ya sauran to za ka zuba a cikin wannan ƙoyi gurgurfin za ka zuba a cikin su kowane guda ɗaya za ka zuba an fahimta idan ka zuba to sai ka nemi wani abu sai ka bayan ka naɗa layan ka jefa a cikin wannan ƙoyi gurgurfin to sai ka nemi wani abu ya ka rufe bakin ƙoyin inda ka fasa ɗin idan ka rufe to wannan ƙoyi guda ɗayan ka je ka nemi kogon tsamiya ka jefa yi ɗaya wannan gidan tururuwa inda ka yankan nan ka binne yi? ɗaya kuma ka je ka shuri shuri kowa san shuri ai sai ka jefa insha Allah idan ka jefa kana dawowa gida za ka ji har idan suna ɗagawa sai waya za ka ji sun rabu idan kuma ka dawo gida yau baka ji sun rabu ba to gobe idan sun haɗa ya kaji sun rabu insha Allah wannan sirri mujarrabi ne ko mace ce wani mijinta yake neman wata ita kuma yake mata walakanci in sha Allah ta yi wani aikin dole za su rabu alfarmar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani aikin na bada kuma magana ne su sura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda aka fi san da mitra karya sun nambar waya ta ita ce 070 19 97 18 98 sifili bakwai sifili ɗaya tara tara ɗaya afuwan tara sifili bakwai sifili ɗaya tara tara bakwai ɗaya takwas tara takwas mai magana ne mai sura rasulullah wanda aka fi san da mai turakar yasin duk wanda ya wani karfa insha Allah zai wa Allah godiya mu kuma zai muna atuwa.